Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 302.5 da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da FM. Sa'annan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro Jummai alli daga birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaƙi da cin hanci da firaministan birtaniya david cameron ke karɓar bakuncinsa a birnin london wani samaman da 'yan sanda suka kai a tunisia da suke zaton makwar 'yan ta'adda ce ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro da kuma akalla wasu da ake zargin suma 'yan ta'adda ne ana samun musayar ra'ayoyi daga ciki da wajen kasar bangladesh game da zartar da hukuncin kisa da aka yi wa shugaban wata jam'iyyar islama a kasar to bayan kun gama shan labaran duniya muna da rahotanni guda hudu biyu akan cire tallafin mai za a rika sayan mai kowace lita guda a kan naira biyar. sauran rahotanni guda biyu kuma a kan cece-kucen jam'iyyar pdp na masu hamayya ɗaya a kan rashin amincewar dattijan jam'iyyar ga ci gaba da shugabancin tsohon gwamnan jihar borno sanata da sharif kada kuma a mance kamar kowace ranar alhamis za mu gabatar da filin domin iyali. jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaƙi da cin hanci da firaministan birtaniya david cameron ke karɓar bakuncinsa a birnin london firaministan cameron ya bayyana cewa ana ya bayyana tun kafin ranar taron ya ce hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne hakan ne ya sa kasashe masu arziki irin su birtaniya da amurka su amsa wa duniya neman mafita manufar taron shine amincewa da duk dabarun fallasawa da kuma hukunta masu aikata wannan laifin a duniya taron zai hada da shugabannin afghanistan colombia da kuma nigeria a wani jawabi ga 'yan jami'ar oxford mr kiri ya faɗa wa ɗalibai cewa amurka tana nan tana aiki da nigeria don yakar cin hanci da rashawa ba ji ba gani nigeria dai tana ji tana gani an fitar da biliyoyin daloli daga ƙasar cikin almundahana kama daga kudaden bangaren harkar makarantu harkar lafiya ayyukan gwamnati da na sababbin ayyuka aka fitar tare da ɓoyewa a bankuna daban-daban daban da ke kasashen duniya kir ya ce ba ga kasashe masu tasowa kadai ba hatta masu arziki za a sa wa idanu a jiya laraba wani sumame da 'yan sanda suka kai a wani wuri a tunisia da suke zaton makoyar 'yan ta'adda ce ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro guda hudu da kuma akalla wasu guda biyu da ake zargin 'yan ta'adda ne 'yan sanda sun kutsa sansanin 'yan ta'adda ne da ke arewacin birnin turist. wajen da 'yan ta'adda daga ƙasashe suke haɗuwa domin shirya abin da jami'an tsaro suka kira shiryayyun hare-hare. An kashe 'yan ta'adda biyu aka kuma cafke guda goma sha shida. Bayani kalilan jami'an tsaro suka bayar dangane da sumaman da kuma harin da 'yan ta'adda wato suke kitsa makarkashiyarsa. To amma sun tabbatar da kwace makaman da suka hada da bababamai da bindigogi samfurin rifle da kuma wasu makaman. jama'an tsaro har ila yau sun kai wani sumami na daban a Tattaɓin da ke kudancin Tunisia duk a jiya Laraba, inda 'yan sanda hudu suka rasa ransu a lokacin da wani daga cikin 'yan ta'addar ya tada nakiyoyin da ya ɗamara da su. Tunisia ita ce ƙasar Afirka ta Arewa ta farko da ta hamɓar da gwamnatin kama karya a boran da ya haddasa tunzurin ƙasashen Laraba na shekara ta 2011. To sai dai har yanzu tsatsauran ra'ayi da ta'addanci yana wahalar da 'yan siyasar ƙasar. Ko a bara sai da kungiyar ISIS ta kai hari wata mashakatar bakin teku da wani gidan tarihi har mutane talatin da yawancinsu 'yan yawon bude ido ne daga kasashen waje suka mutu. Haka kuma a watan Maris sai da 'yan yakin sa kai ciki har da waɗanda suka tsallaka kan iyaka daga Libya suka fafata da jami'an tsaro a kudu maso gabashin ƙasar inda fararen hula bakwai da jami'an tsaro da ma wasu 'yan yakin sa kai suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. ana samun musayar ra'ayoyi daga ciki da wajen kasar bangladesh game da zartar da hukuncin kisan da aka yi jiya laraba a kan shugaban wata jam'iyyar islama a kasar bisa zarginsa da aikata laifuffuka a lokacin yakin shekara 1971 yakin da suka yi na ballewa daga kasar pakistan da don neman yancin kai masu fafutukar da ke goyon bayan hukunta laifuffukan yaƙi a bangladesh da kuma 'yan uwan waɗanda aka kashe a yakin sun goyi bayan wannan hukuncin kisa wanda aka yanke wa mutum rahman nizami wanda shine shugaban jam'iyyar musulunci mafi girma ta jama'atul islami wanda suka bayyana shi a matsayin wanda ya kitsa kisan malamai da wasu jama'a da fyaɗe da azabtar da al'umma a yankin amma wasu masu rajin kare 'yancin bil'adama sun ce an rataye nazimi ne biyo bayan wata shari'a mai rauni a ƙarƙashin kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar inda ta yanke masa hukuncin kisa a shekarar 2014 ta dai tun dai shekarar 2010 ne shugaban ɗan shekaru 73 da haihuwa yake tsare a kurkuku an kuma rataye shi a sanyin safiyar jiya laraba bayan kotun kolin ƙasar ta ƙi yarda da kokensa na hukuncin kisan tare da kin yarda ya nemi sassauci ga shugaban kasar wata rundunar sojan kundin bala ta kasar somaliya ta kashe akalla wasu da ake zargin 'yan yakin sa kai ne guda goma sha biyar a wani sumame da ta kai wani sansanin 'yan kungiyar al shabaab da ke yankin gulgudud a tsakiyar kasar wannan shine sumame na biyu da aka kai a cikin kwanaki biyu wani jami'in karamar hukuma mai suna kadar muhammad ali ya faɗa wa sashen somaliya na nan muryar amurka cewa manufar wannan sumame shine tarwatsa sansanin 'yan ta'addar ta yadda za a kassara iyawarsu na shirya kai hare-hare a cikin ƙasar. Malam Kadar ya ce sojoji na somaliya sun kwace na'urorin harba bam da wasu makaman igwa a Sumaman. Ya ƙara da cewa babu wani sojan Somalia da aka kashe ko kuma ya jikkata a Sumaman. Sumaman da aka kai jiya Laraba ya biyo bayan wani sumame da aka kai sansanin 'yan kungiyar al-shabab da ke ƙauyen taratoro mai nisan kilomita 100 daga kudu maso yammacin Magadishu, babban birnin ƙasar a ranar talata tun lokacin da aka kafa kungiyar al-shabab wadda take da alaƙa da kungiyar al-qaida a shekara ta 2006 gwamnatin ƙasar take fafatawa da ita a shekara ta 2008 amurka ta bayyana kungiyar al-shabab a matsayin kungiyar 'yan ta'adda nan ta karfafa wa somaliya da taimakon kuɗi da na soji domin ta samu sukunin murkushe 'yan ta'adda waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya laraba gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar ƙara farashin man fetur daga naira 86 da kobo 50 zuwa naira 145 kowace lita guda wakilin sashen hausa umar faruk musa yana ɗauke da ƙarin bayani minista a ma'aikatar man fetur mr ibe kaciku shine ya bayyana haka ga 'yan kasa inda yake cewar gwamnati ta yi juyayin daukar wannan mataki amma tilas ne ta dauke shi mr ibe uh, kaciku kenan yake bayyana cewar hukumar nan ta kula da farashin man fetur pppra ta bashi shi tabbacin cewar kowane lokaci daga yanzu wato ranar 11 ga watan mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur wanda ba zai haura naira 145 ba a kowace lita to ganin cewar wannan mataki ya zo ne a bazata ga kusan kowane ɗan najeriya na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu shigowa da man fetur a najeriya alhaji abdullahi idris wannan shawara ce mai kyau wadda kuma ta kai matsayin da dole sai a yi haka ya zama dole ma a yi haka saboda mai idan ba a yi haka ba ba za a iya wadata najeriya da mai ba na farko ina so ka sani man nan baya kawowa najeriya sai an sai dala dalar nan da ake sai a CBN babu ita. Najeriya ta yi bakin kokarin ta ba wasu 'yan kasuwa masu karfi dalar nan su shigo da mai. Abu ya ci tara babu. Akwai waɗanda ke izuwa samo dalar nan a wata duniya amma kuma farashin ta daban da farashin da ake nema a siyo man nan da a iya sai da shi a naira tamanin da shida da Saboda haka kusan Najeriya tana tsaye akan turba ce ta ƙarya wadda za a yi ta wahala a yi ta wahala a fusan maganin ta ba. Shugaban ƙasa ya yi tsaye akan baya so a taɓa farashin mai saboda halin da ƙasa take cikar talakai ƙara makuwa. To amma kuma har zuwa wani lokaci za a iya tahiya akan tsarin da ba shi ne zai kama Najeriya ba hita ba. Mu 'yan kasuwa mun san cewa ba a cikin tsari ake tafiya ba. Don saboda ba zai yiwu a ce ana tafiya wasu 'yan kasuwa 'yan kalilu ne za a ba tallafin dala su shigo da man nan kuma abin za su shigo da shi ba zai wadace 'yan Najeriya ba. A halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan bai wuce state guda uku ba za ka iya samun manna a naira tamanin da shida da biyar sauran kasashen najeriya state din najeriya ga baki daya akwai inda ake sai da mannan ɗari da hamsin akwai inda ya kai ɗari biyu kuma wahala na dole cikin taki. to amma akwai waɗanda za su ce watakila ku 'yan kasuwa ne kaɗai za ku yi na'am da wannan saboda hanya ta buɗu da za ku samu kuɗi wanda za ku burge kanku ba wai 'yan ƙasa ne za su ci moriyar ba. to hajji umar ai tsari na gaskiya shi ne idan ka ɗauki misali kamar da mtn lokacin da ake naitar gwamnati ike take da layin waya ita kadai mutane suna shan wahala ba kowa yake da wayar ba amma da aka saki layin wayar kowa ya zauna da shi ga mtn ga etisalat ga glo ga waye ai kaga farashin harkon layi ai har dubu talatin an sai da layin mtn amma a yanzu a kyauta ake bada shi har haka magana ta gaskiya shine harkan man nan ita za ta yi cakin ɗin kanta da kanta ta kula da kanta da kanta ai akwai gas da yan kasuwa ai gafa yana cikin yana cikin abin da gwamnati ke ba tallafi a kan shi amma da aka da gwamnati cire hannunta yau ga gas ya wadata ko ina kun farashin shi yana da kyau to haka shi ma fetur din nan idan aka sike shi aka ce kowa ya kawo akwai manyan yan kasuwar duniya waɗanda za su ishi gowa kowa akan hanya ta wani in ya zo yana ce ma zai sai da mana naira tamanin kasuwa yake nema wani in ya zo ce zai sai da naira ɗari ya danganta ga nisan da man zai je da kuma inda ka samo dalarka da kuma inda ka samo manka. to 'yan najeriya gara mai hakurin fuskanci gaskiya mu tsaya a kanta da kasuwanci wanda zai ba mu gaba a mannan ya wadatu ko ina alhaji abdullahi idris kenan daya daga cikin shugabannin kamfanonin mai da ke shigowa da mai daga kasashen waje zuwa najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To har yanzu muna kan batun karin farashin mai. Malam Garbadin Muhammad kakakin kamfanin mai na ƙasa NNPC ya wa wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina ƙarin bayani akan wannan mataki na ƙara farashin mai. Malam Garbaddin Mohammed shine kakakin kamfanin mai na ƙasa wato NNPC. Kuma ma'aikatan mai NNPC ta yi bayanin cewa lokaci-lokaci za a dinga duba farashin mai saboda a duba a ga shin kudin ya yi daidai da abin da ake fi da mai a duniya a gurbataccen mai a duniya in ya daidai shi ke wani lokaci ji kasa wani lokaci dawo wani lokaci dawo kasa wani lokaci ji zama to wannan yana cikin abin da dama aka ce da amma manyan manyan dalilai shine an wayi gari talakan nan da ake ba da tallafin nan saboda shi bai ce riba wannan tallafi ba tun yau ba mutane da manya manya da masu ilimi da waɗanda cikakken ilimi akan wannan masana'antar mai kowa ya yarda cewa tallafin nan dai ana yi saboda da suna ne amma yi amfanin talaka to menene amfanin ci gaba da shi sai a bada tallafi waɗansu mutane su je su tsaya daga can sama su kwashe idan an zo an ce za a ci gaba su dinga zunguru wuta suna zuga mutane cewa wai an cire musu tallafi. A bangare ɗaya kuma, uwar ƙungiyar kwadago ta ƙasa wato NLC ta ce bata gamsu da yadda gwamnatin tarayya ta ɗau wannan mataki ba, kamar yadda shugaban ƙungiyar na ƙasa Comrade Ayuba ba ke shaida min. na daidai ka san halin da 'yan Najeriya suke ciki yanzu musamman ma'aikata, wanda jihohi da yawa ma ba a biya albashi ba, ba mu gama ma maganar karin kuɗin wuta da aka yi ba kwatsan kuma ga wannan harka ta shigo ciki ma'aikata wani a da ya wata takwas yanzu ba a biya shi ba eh. akwai ma wanda ya kisan kai a abiya kwana biyu da suka wuce domin bai samu albashi ba na wata hudu so wannan kamar da na gaya maka duka za mu duba a ah, wannan matsaloli gaba daya a wannan mitin namu da za mu yi ah, duka da a kungiyoyinmu na jihohi da kuma na tarayya domin mu yanda za mu fito ma wannan kalubale. Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya. In ba a manta ba a zamanin janatin da aka zo za a yi wannan ƙarin daidai da irin wannan ɗari tamanin da biyar din, Ni na tsara aka zo za a yi zanga-zanga na duk kasan nan duk waɗansu masu wani abu da alaƙa mace da su suka tara jina. tun daga Pengasan zuwa Nufen zuwa NLC zuwa duk tashirin constitution karshen ta aka zo aka sa rabin farashin yanzu ga shi kasan nan duk da muna haƙo mai duk da muna da matakin mai wanda duk da babu su a jamhuriya ta ɗaya. da a can wancan lokacin ba mu taɓa samun lokacin da aka ce mai yayi karanci ba ballantana babu idan Buhari ya damu da cewa talakan nan da isa ko a gaba shi ke so yake maka kuma wani sa ne ya faɗa ba shi ba izo da kalli abin nan a ne masu ruwa da tsaki a yi tunanin me ya faru wannan in ga damar canjawa a canja Hassan mai na kaina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Hassan kada ka yi nisa domin muna son mu ji ƙarin bayanin taron manema labaru da dattawan jam'iyyar PDP ta masu adawa ta kira a jiya Laraba a yayin da aka shiga mako na biyu da fara tarurrukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi inda suka nemi shugaban jam'iyyar Sanata alima da Sharif ya sauka daga mukaminsa. zaɓukan ranar 21 ga wannan watan na Mayu kuma a soke zaɓuɓɓukan da aka yi a matakan jihohi. Shugaban dattawan jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya, Farfesa Jerry Gana ya mun karin bayani dangane da wannan koke nasu. Shirin da aka yi don farko, Chairman dama ya zo ne domin ya karasa lokacin da aka ba North East su gama shugabanci su na party. Amma ga tukun sai Adamu Muazu ya zo ya rage lokaci kadan muka ce kamata su North East a ba su dama su gama. Saboda haka shi Ali Madu Shehu da ya zo ai dama zai kare wannan you eh, term din 24th of March. da an kare a muka ce to tunda yake ya zo kenan bari a bashi dama zuwa 21st of May domin su yi shirye-shiryen da ya kamata domin a zabi waɗanda za su shugabanci wannan amma su kansu ba sa ciki domin ya ka ce man ka zama referee kuma kana kana kana da sai ba zai yiwu ba saboda haka muka ce a'a tunda yake yanzu an fito su kansu ma suna nema abu ba gaskiya a ciki kenan sannan kuma mun gani ko a wurin congress da aka yi a nan state by state akwai problems ko ina domin akwai son kai a ciki tsohon ministan aikin gona a Najeriya Najeriya Dr. Shatima Mustapha ya yi ƙarin haske dangane da korafin nasu. eh to ai korafin namu shine pdp nan da dan allah mu muka kafa ta lokacin da muka kafa ta kuma akwai akidoji da muka zauna a kai muka ce ya kamata kafa wannan jam'iyya saboda a samu dama a yi mulkin najeriya bisa adalci bisa gaskiya shekara goma sha shida yanzu mun zo mun samu kanmu mu ba dabba ba mu ba tsuntsu ba muna tsaka-tsaki mutane kullum suna ce ku ne manya ku kuka zo kuka ce mu karbi da eh, pdp muka karba yanzu gashi pdp mun je mun bata me za ku yi to shi yasa yanzu muka ce to ya kamata mu zauna ko ba komi wancan wurin da muka saki hanya ko ba komi mu dawo wurin tukunna kafin mu samu hanya na gari mu amma duk inda aka ce ga kofa ka kiya shiga ta kofar nan ka zo ka fasa wando ka shiga to ba za a shirya ba. To amma shugaban PDP na ƙasa sanata Alimadu Sharif ya yi watsi da wannan zarge-zarge nasu ta bakin kakakinsa Mr. Inuwa Bwala. duk mutane ne da ba su yi amfani fatin ba su amfani jam'iyyar pdp a da ba suna gani kuma an zo a kwato inda suke kasuwanci ne a da saboda haka za mu an karbe kuma za a yi aiki da kuma pdp za ta ci ba tare da sun kawo kai ba kuma sun yarda su zo a haɗa kai in sun ba su yarda ba su ci gaba da adawa adawar su kuma ba zai hana mu aiki. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. mun gode hassan a yayin da haka ke faruwa wakilin sashen hausa a jihar niger Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoton cewa zaben shugabannin jam'iyyar PDP da aka yi a jihar ya bar baya da kura domin wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar sun yi watsi da sakamakon zaben. Barista Tanko Beji ne aka bayyana cewa ya lashe zaben shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ba tare da abokin takara ba. Masu adawa da yadda aka gudanar da zaben dai sun kira taron manema labarai ne. inda suka zargi tsohon gwamnan jihar Niger injiniya Abdulkadir Kure da yin kaka gida tare da hana wasu 'ya'yan jam'iyyar takardun shiga takara. Tsohon mai ba da shawara akan sha'anin shari'a ga jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, barista Zubairu Ishata Abdullahi, shine ya yi wa manema labarai bayani a kan lamarin. zaben da aka yi ba zabe ba ne as far as we are concerned ba yi zabe ba kuma governor ya yi anointing mutane engineer AA kure ya yi anointing mutane ya ba su form su cike ya kawo su nan don a ce an zaɓe su. Yanzu ba ku yadda ba kenan. Of course ba ba mu yadda da zaɓen ba. To shi ma dai tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Yahaya Idris Indaku ya bayyana matsayinsu. Eh tun jiya mun riga mun kai kara cewa gaskiya zaɓen nan ba za a yi ba. ana zabe ne in mutane biyu ko uku suna nema abu daya amma ban da mutanen da ya fito ba duka mawan mutanen da sai ya kawo ba su fice masu na so eh, kujerun nan ba ba su da niyya mun rubuta petition mun rubuta protest sabon shugaban jam'iyyar ta pdp a jihar Naija, barista tanko beji ya ce zai yi kokarin haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar domin ci gabanta our tenure will be built around party discipline welfare of members and reconciliation. Ya ce lokacinmu za mu tabbatar da ɗa'a a cikin jam'iyyar da kyautatawa 'ya'yan jam'iyyar da kuma yin sulhu da waɗanda suka ja daga. Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Niger injiniya Abdulkadir Kure da ake zargi da yin kaka gida ya wanke kansa. I didn't. I'm not in control. I'm a, I'm I'm just like any other member. But I don't control the. ya ce ba ni ke jan ragamar jam'iyyar ba ni ma memba ne kamar kowane memba a cikin jam'iyyar ta pdp saboda haka masu zargin suna zargi ne kawai har dai aka kammala hada-hadar zaben shugabannin pdp a jihar niger ba a ji ɗuriyar tsohon gwamna dr ma'azu babangida aliyu ba a wajen mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a nigeria. sauraro yanzu nan dai karfe ɗaya ne da misalin mintoci 22 na dare agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kafin mu gabatar da domin iyali. Kunda sojoji suka yi da kuma sauran jami'an tsaro a wannan shiya ta North East gaba daya wato abin a jinjina musu ne. Malam Aliyu mai kane kenan wani jami'in kungiyar agaji ta Red Cross mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa. yake jinjinawa sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro akan namijin ƙoƙarin da suke na maido da zaman lafiya. Domin jin sauran bayani a kasance da shirin sashen Hausa na muryar Amurka na karfe 8 na safe agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa ga filin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekaru biyu da watanni biyu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Ranar Lahadi aka yi bikin karrama iyaye mata a kasashen duniya da ake kira Mother's Day. sai dai banda 'yan matan sakandaren chibok da ke hannun kungiyar boko haram akwai ɗaruruwan ƙananan yara mata da aka tauye wa hakkin bikin wannan rana tare da iyayensu da suka hada da ƙananan yara matan da ake turawa karatun alluwa waɗansu jihohi da suka hada da waɗanda shirin domin iyali ke bin diddigi a jihar niger nigeria suffer A cikin hirarsu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, kwamishinan harkokin mata ta jihar Niger, Mrs. Abara Sami, ta bayyana matakan da gwamnati ta ɗauka na baya-bayan nan kan wannan lamari. Da ofis ɗin matan gwamna, da wani kungiya na zaman kanta sunanta halwa suka je kwanta gora da suka tafi sai suka sami mai sudan sarkin kwanta gora ya ce gaskiya ne akwai anguwa biyu amma a lokacin da aka tafi ya riga ya ɗauki mataki to mun yi nazari a kan shi yanzu nan muna ƙoƙari mu haɗa hannu da matan jihohi guda huɗu don yawan almajirai mata da aka samu dinnan daga zamfara daga kebe suka zo daga haddasa kutu nan gaba koi a yanzu haka in muka samu wannan irin almajiran nan sai mu kira su mu kuma gaya musu ga halin da muke ciki bayan haka sai mu yi wasiƙa in za a mai da yaran mu mayar musu da ofisa ɗina mu mayar musu da wasiƙan a ce ga yara da muka samu daga jihar kaza don allah ku lura da su yanzu akwai shiri na mai da yaran haka akwai shiri na mai da yaran kwarai zuwa yaushe kenan ba da daɗewa ba kun je sauran misali mashegu da minakinci akwai kun duba wayannan din yadda yanayin su yake mun je mashegu babban rami sunan gurin kenan hmm. wurin ma to wurin gaskiya almajiran mata da ke wurin 120 ne malami kuma da ya ajiye su gurin yana da ɗakuna har yawa hamsin Bina kuma akwai anguwane da suna da wannan irin almajirin mata da suke koyarwa bi da ma mun samu labari haka amma muna nan muna aiki da su 'yan sanda da wa'anda ya kamata duka don mu zo mu zauna in mun tabbatar mu gaya ma shi mai girma gwamna ya ba mu daman rubuta wasiku zuwa don a ɗauko su a musu nazari malamai su musu magana abu ne da bai kamata ba abu ne da bai dace ba kusan duniya an sa manaja ido akan wayannan batun yaran nan wani tabbaci za ku ba al'ummar duniya akan matakin da za ku ɗauka Allahu kafin wannan makon ta kare shi mai girma gwamna shi ma abin ya bata mishi rai da matan shi duk a tsaye suke kafin wannan makon ta kare za a maganta wannan matsalan To ƙananan hukumomin Kwantagora da Mashegu inda ke da irin waɗannan makarantu sun sanya wani kwamiti na musamman akan wannan al'amari. Shugaban kwamitin wanda shine mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora Alhaji Ɗanladi Garba ya ce sun kammala aikin da aka sa su har ma sun miƙa rahotonsu. Mun rubuta rahoton na musamman a gwamnatin jihar Neja tare da shawarwarin irin matakin da ya kamata ta ɗauka. Kamar ta gayyato malaman nan akan wannan abu da suke yi da gargaɗe su da kuma mataki a su da ya dace na biyu da gayyato iyayen yaran nan ko kuma ta haɗa gwiwa da ainihin gwamnatin kebi sokoto saboda mahimmancin malaman yaran nan ta suka yi da zamfara domin idan aka mai da yaran su su nemi iyayensu domin su ɗauki mataki kansu sannan muna son gwamnatin jihar Nija ta ɗauki matakin na wayar da kan al'umman jihar Nija baki ɗaya domin kada su afka cikin irin wannan matsala na ɗaukan yara mata ana yaƙi ma da yara maza ma kuma an waye gari kuma a ce ana ɗaukan yara mata ƙasa da shekara goma ana kai su almajiranci gaskiya abin nan bai dace. Shi wannan rahoto naku da kuka rubuta bai kawo shawara a hanzarta an so 'yan matan nan daga makarantun nan ba a aje su a wani sansani nan ta yadda za a gayyato nan su karɓi 'ya'yansu. eh to ka gani ai ita gwamnati duk irin tunanin mu ta yi mu tunani tun mu ba ta shawara ta dauki matakin mai da yaran nan wurin iyayensu ai kaga kila ta tunanin cewa to kahin ma kai ga haka bari ta raba su daga wayannan malamai din ta samu su wuri ta ba su ingantaccen wurin zama da abinci da sauransu kahin ta hana ta su da iyansu To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu, za ku kuma ji hira ta musamman da wannan shirin yayi da wata mace da Allah ya yi dogo wadda ta samu tserewa daga hannun kungiyar boko haram da tsohon ciki a halin yanzu bayan fyaɗe da wani ƙato ya yi ta yi mata da sunan aure duk da yake tana da miji da ƙananan yara da kungiyar ta raba ta da su yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilin mustapha nasir ba tsare da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin sai kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne duniya. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaƙi da cin hanci da firaministan birtaniya david cameron ke karɓar bakuncinsa a birnin london firaminista cameron ya faɗa tun kafin ranar taron cewa hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne hakan ne ya sa ƙasashe masu arziki irin birtaniya da amurka su amsawa duniya neman mafita a jiya laraba wani samaman da 'yan sanda suka kai a wani wuri a tunisia da suke zaton maboyar 'yan ta'adda ce ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro guda hudu da kuma akalla wasu guda biyu da ake zargin 'yan ta'adda ne 'yan sandan sun kutsa sansanin 'yan ta'addar da ke arewacin birnin tunis wajen da 'yan ta'addar daga kasashe suka haɗu domin shirya abin da jami'an tsaron suka kira shiryayyun hare-hare ana samun musayar ra'ayoyi daga ciki da wajen kasar bangladesh game da zartar da hukuncin kisa gan kan shugaban wata jam'iyyar islama a kasar to a gaishe ka masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar da wani shirin daga cikin rahotannin da za mu gabatar har da rahoto akan taimakon da kungiyar nema ta kai wa 'yan gudun hijira a jihar adamawa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.